Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1931 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA afirka kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da noman da dalol da kuma niyya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis bakwai ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Hafiz a shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa kore ta arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa yayin da tsohon lauyansa Michael Cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin ƙasar Sannan gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus sawa'i 48 ya fice daga kasar za a ji dalilin yin hakan. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan takarar jam'iyyar pdp a zaben shugaban kasar najeriya atiku abubakar ya samu nasara ta farko a kotu a kokarin da yake yi na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a jihar adamawa muhawara da ake yi kan batun aƙidar sak na ci gaba da zafafa mutum da zai mana antifati kowane ne a jam'iyyar nan wallahi tallahi bayan zabe za mu sallame shi saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo nan cewa yi sak daga sama har kasa To sai dai a karon farko, wani gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta tofa albarkacinta kan wannan takaddama da ta dabaibiye jam'iyyar APC a jihar. a duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya saurara mutane a zauna a yi shawara ba karya ba yaudara mutane sun gane 'yancin kansu su fito su zaɓi wanda sun ga zai iya musu aiki yanzu a adamawa ba za a sake yadda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. kwanaki kaɗan da suka gabata shugaba trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawar dangantaka da takwarar aikinsa shugaba kim jong-un majiyoyi da dama su roito cewa koriya ta arewan ta farfado da wata tashar harba makaman nukiliyanta wacce ta fara rusawa a baya bayan alkawarin da ta yi a taron da aka yi da trump a singapore a bara wani shiri da ake kira 38 north wanda ya mai da hankali kan koriya ta arewa ya ce wajen tauraron dan adam su nuna cewa an sake gina dakalin da ake harba makaman a tashar nan da ake kira tonchan ri a tsakanin ranakun 16 ga watan fabrairu da kuma biyu ga watan nan na maris a wata hira da aka yi da shi a baya shugaban cibiyar kimiyya da tsaron ƙasa da ƙasa david albright ya ce I think Trump tends to wildly exaggerate and speak spontaneously, and, and I ya ce ina ganin shugaba trump yana ruruta wannan batu kuma na yi imani gwamnatinsa ta san cewa taron kolin da suka yi ba zai zamanto shine karshen kerawa da tara makamai da koriya ta arewa ke yi ba har ila yau wata cibiyar nazarin dabarun hulɗa da wato tsakanin ƙasa da ƙasa ta csis ita ma ta tabbatar da cewa ana farfaɗo da tashar harba makaman a kore ta arewa tsohon lauyan shugaba trump michael cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka a jiya laraba inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekarun da ya kwashe yana yi wa shugaba trump hidima a baya cohen ya taba cewa shi dan gani kashenin shugaba trump ne amma bayan da ya juya wa shugaban baya 'yan majalisar dokokin na bincikensa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa trump zama shugaban amurka na 45 sai dai a martanin da ya mayar ga binciken da 'yan democrat suke jagoranta a majalisar wakilai shugaba trump ya koda gwamnatinsa No administration has done in its first two years what the Trump administration has done. So, what the Democrats want to do. ya ce babu wata gwamnati da ta yi abin da muka yi cikin shekaru biyun nan wato na farko abin da 'yan democrat suka kasa yarda da shi shine sun sha kaye a zaben 2016 daga cikin batutuwan da aka fi mai da hankali a tambayoyin da aka yi wa cohen akwai batun kudaden toshiyar baki na dala 280 da shi cohen din ya biya ko ya shirya aka biya wasu mata biyu masu harkar shirya fina-finan batsa da hotunan batsa gabanin zaben domin su yi shiru da bakin su kan wata hulɗa ta lalata da suka yi tsakanin su da shugaba trump sama da shekaru goma da suka wuce gwamnatin venezuela ta ba jakadan kasar jamus umarnin ya fice daga kasar saboda goyon bayan da yake nuna wa shugaban 'yan adawa juan guaido wanda ke takaddama da shugaba nicolas maduro kan jagorancin kasar gwamnatin ta venezuela ta ba jakada daniel crane a sawo'i 48 ya bar kasar saboda abin da ta kira katsalandan ɗin da yake yi a harkokin cikin gidan ƙasar ta venezuela umarnin korar jakadan na jamus na zuwa ne bayan da kraina ya haɗu da guaido a filin tashin jiragen caracas a ranar litinin a lokacin da guaido ya koma ƙasar shugaban 'yan adawan wanda amurka da wasu ƙasashe hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi ya koma kasan ne a jirgin fasinja bayan wani rangadi da ya yi a wasu kasashen yankin latin amurka duk da cewa wata kotu ta harmata mai fita daga kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi gargaɗi kan yadda ake samun karuwar rashin daidaito a fannin mu'amala tattalin arziki siyasa da kuma yadda ake samun rashin zaman lafiya a sassan duniya bacale ta zayyana waɗannan matsaloli ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban majalisar hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a geneva ta ƙara da cewa a duk ƙasashen duniya masu arziki da aka akasin haka akwai matsalolin rashin daidaito a fannin samun kuɗaɗen shiga a tsakanin jama'a da rashin adalci da kuma karancin cin gajiyar haƙoƙin bil'adama tana mai cewa ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli za su taimaka wajen shawo kan koke-koke da tashin hankalin da ake samu a sassan duniya bachelet ta kuma ambaci sudan zimbabwe haiti venezuela faransa nicaragua da kuma yankin falasinawa a jerin yankunan da tauye haƙƙin bil'adama ke sa jami'an tsaro su ci zarafin masu zanga-zanga a ƙasar zimbabwe brody ya shiga jerin nau'ukan abincin da ke da wuyar samu lamarin da ya sa sa ya yi tashin goron zabi ta yadda marasa ƙarfi ba sa iya saya rotanni sun ce ba kamar yadda aka saba ba da safe akan ga mutane na shan ruwan shayi da burodi inda yanzu mutane da dama kan kwankwaɗe shayi ne ba tare da burodin ba alwayan motero wani mai sai da ne a ƙasar ta zimbabwe ya ce a da akwai burodi sosai amma 'yan kwanakin na mutane ba sa sayan sakabar saboda ya yi tsada a da za ka samu burodi a dala amurka daya kwatankwacin naira 360 amma yanzu sai kana da dala biyu da santi 50 wato kwatankwacin naira 900 kenan. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda wata kotu ta ba da ba ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar da jam'iyyarsa. damar su duba dukkan takardun zaben shugaban kasa da ke hannun hukumar zaɓe ta inec sai dai kotun ta ki amincewa da wasu bugatun ɗan takarar ga wakilin munasir Adamu el hikaya daga abuja da cikakken rahoton nasara hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya bawa pdp da ɗan takararta atiku abubakar horumin duba duk takardun zaben shugaban ƙasa ya sanya jam'iyyar ajiyar zuciya kan damar tattara ƙarin shaidu don ƙalubalantar sakamakon zaɓen justice abdul aboki na kotun ɗaukaka ƙara da ita ce matsayin kotun sauraron ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa ya yanke hukuncin bukata ta farko ta damar duba takardun zaɓe amma sauran bukatun na ɗaukar hoto da sanya ƙwararru su tantance takardun ba su samu amincewa ba duk da hukuncin wanda ya nemi takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar abda shitu kabir na fatar Atiku zai janye batun kotun. Inda muka koyi wayannan harkokin demokradiyya daga Amerika ko daga British to za ga cewa in sun fadi zabe ba sa zuwa kotu an riga hukumar zabe ta riga ta ce wani ne ya ci to bari biya ka dan a gina kasa tunda shi mai son najeriya ne ya yi hakuri bai san gobe ba duk da jonathan ya yadda ya fadi zabe a 2015 amma tun 2003 da shugaba buhari yake tsayawa takara bai taba shi ma amincewa da sakamakon zaben ba ba ta bayan abin da jonathan ya yi ba ya kamata kuma mu mu yi lahakari wayannan fa duk yare ɗaya ne arewa ɗaya ne za mu raba arewa biyu kenan abinda su sardauna suka bar mana kenan mun yi rabuwan kauna za mu zo mu ci nasara gobe tsohon mai bawa shugaba jonathan shawara kan siyasa farfesa rufai ahmad alkali da yanzu yake jam'iyyar sdp ya ce matsayin da suka ɗauka dubu biyu da goma sha biyar na taya shugaba buhari murna da kauce zuwa kotu ya kawo sabon babi a demokuraɗiyyar najeriya farfesa alkali ya ce rashin jituwar cikin gida na sdp da ya sanya su je kakadawa dawo a kotu ya hana shi yin kamfen kayan da na'in kan takararsa ta gwamna da haka ya janye da mara wa apc baya bayan mun bar pdp din an yi babban haɗin gwiwa na jan biyu kamar talatin da tara za a fito da mutum ɗaya daga cikin ɗabi guda talatin da tara to sai aka samu ɗan matsaloli haka dai wani rashin fahimta ne ko me sai kawai aka ji labari an ce mara wani baya daga cikin wannan mutane a lokacin mu ba mu sani ba to shi yasa abun ya razar da mu ya tsoro da muka ci to muka ci gaba da wannan tafiya ma wahala za mu sha kawai shi yasa muka zo kawai da ƙarshen ta muka mara shi eh, Muhammadu Buhari ba mun yi farin ciki matuƙa mun kira jama'a sun ansa an zabe shi zai samu wariyarsa na biyu ta wani gefe tun da ke an taya shi muhammadu buhari ya zage dawa a shugabancin najeriya kuma bai kamata mu sake baza kafan mu a gida ba ya kamata jam'iyyar apc a mara mata baya ya kasance gwamnan da muke da shi in ya zo abuja yana da fada yana da kofofi da zai shiga ya nema wa mutanen mu alkhairi daban-daban yanzu a tuna tiku ya zayyana sakamakon zaben da ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da cewa ko soja ba za su gudanar da irin zaben marar kan gado ba. The fact is that when you calmly look at the numbers declared by the Independent National Electoral Commission as result of the February 23 2019 elections they do not add up. Atiku ya ce idan ka duba sakamakon zaben a tsanaki za ga lissafin bai daidai ba. Kamar misali a Borno an samu kashi 82 cikin 100 sun kada kuri'a duk da rashin tsaro. A yankunan PDP kuma an samu karanci ko ma an rage kuri'un. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ma'adalla a gaida Nasiru Adam El Hikaya. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja bari mu leƙa arewa maso gabashin ƙasar wato jihar Adamawa inda 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar ke ta muhawara kan zaben sakko akasin haka. To sai dai wani sabon babi da aka buɗe shi ne war gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari wacce ta fito daga jihar ta Adamawa ta yi kira ga jama'a da su duba cancanta a zaben da ke tafe. ga rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Wani gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari ta ce dole jama'a su tantance waɗanda za su zaba a wannan karon ba zaben sak ba. To a mako da farko ta soma nema da yaba al'umma bisa nasarar da shugaba buhari samu a zaben da ya gabata a na farko dai ina so in gode ma wayanda suka zabi mai gidana bisa ga amanan da ya dauka kuma sun yadda da shi a zabe mai zuwa mai gidana da kanshi yawancin jihohi ya gaya musu mutane gari su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki shi ya fada wannan ba ni na faɗa ba a ni kuma a matsayina na yar adamawa mun riga mun san wahalan da ya adama suka sha a hannun gwamnoni da suka wuce da kuma yanzu sha. shawaran da za mu bada shine su tabbata sun fito ranar asabar mai zuwa su zaɓi gwamnan da ba zai yaudare su ba su zaɓi gwamnan da zai biya salari a kan lokaci su zaɓi gwamnan da zai ɗauki ilimi da muhimmanci da kuma a bada da scholarship ma yaranmu da suka fita daga adama suka tafi wasu jihohi suna university a tallafa musu da scholarship da kuma a duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya sauraron mutane a zauna a yi shawara ba karya ba yaudara mutane sun gane yancin kansu su fito su zaɓi wanda sun ga zai iya musu aiki yanzu a adamawa ba za a sake yadda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara lokacin ya wuce to sai dai a martanin da ta maida jami'ar ta apc a jihar adama ta bakin sakataren tsare-tsaren ta amal lawal ta ce ba za su lamunce duk wanda ke yi wa jami'ar zagon kasa a wannan zabe ba cancanta da shugaban kasa da yake magana ai lokacin saboda batun maganar zabe ne cewa ya kamata mutanen najeriya su zaɓi jami'ar apc don shi ya fi cancanta a gare su amma duk mutumin da zai zo yanzu ya ce zai fassara maganar muhammadu buhari saboda wani ra'ayi nashi na kanshi cewa yana jam'iyya zai yi wani a jam'iyyar ba zai wani ba wannan ya zama antipati so na so sake gaya maka duk mutum da zai mana antipati ko wane ne a jam'iyyar nan wallahi tallahi bayan zabe za mu sallame shi saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo nan cewa yi Isaac daga sama har kasa so ba na zaka ce kana so shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ba za ka koyi da abin da ya ce yi ba da abin da yake yi a wata sabuwa kuwa shugaban jami'ar apc na jihar taraba barista ibrahim esudi ya ko bayyana cewa har yanzu alhaji sani abubakar ɗanladi shine ɗan takarar jami'ar ta apc a jihar wannan ko ya biyo bayan hukuncin da wata kotun tarayya da ke jalingo ne ma ta fitar a jiya laraba inda ko ta dakatar da dan takarar jami'ar ta apc daga tsayawa takarar gwamna bayan da aka zarge shi da bada takardun bogi na yawan shekarunsa ga hukumar zabe inec muna son mu sanar ma yan taraba cewar wannan al'amari na bambancin shekaru an rigaya an yi wannan shari'a a shekara ta dubu wanda aka yi ta a tribunal an rigaya an gama wannan shari'a har ta je court of appeal ba a ɗaukaka ƙara ba ita muka ga gabatar ma kotu amma saboda son zuciya ta san cewar za mu kada ranar asabar shi yasa suka bullo da wa'annan abubuwa domin su rikita mutane muna kiran mutanen jihar Taraba kada su rikita kansu. Mun riga mun ɗaukaka ƙara kuma dukkan matakan shari'a mun ɗauke su zaɓen nan za a yi da mu ranar Asabar. Saboda haka kada su karaya, kada a firgita su, kada su tsorata. kawai yanzu hukumar zaɓe INEC ta ce bata da masaniya kan wannan umarni da kotun ta bada a Taraba. wanda kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna a jiyon adama da taraba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida ibrahim abdulaziz to daga jihar adamawa bari mu leƙa jihar kano inda jam'iyyar pdp a jihar ta zargi jam'iyyar apc mai mulkin jihar da shirya makarkashiya kan shari'ar da ta kai kotun tarayya ta kano ta soke zaben fitar da gwani na gwamna da jam'iyyar pdp ta yi a watan oktoba bara ko da yake jam'iyyar ta apc ta musanta zargin ga mahmud ibrahim kwari da cikakken rahoton A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta zartar da hukuncin soke zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar PDP biyo bayan karar da Ibrahim Al'amin ya shigar gabanta yana korafin cewa PDP a jihar Kano ba ta bi ka'idoji da dokar zaɓe ta shimfiɗa ba da kuma kundin tsarin mulkin ta game da yadda za a zaɓi ɗan takarar gwamna. sai dai ofishin kamfe na injiniya abba kabir yusuf mutumin da pdp ta ayyana a matsayin dan takararta na gwamnan kano ya zargi gwamnatin kano ta jam'iyyar apc da hannu game da wannan lamari Malam Sanusi Bature dawakin tofa shine kakakin ofishin. Wannan hukunci kafin alkalin kotun ya fidda hukuncin kakakin gwamnatin jihar Kano ya fitar da sanarwa cewa ga hukuncin da kotu ta yanke kafin kotun ma ta zauna. so kaga wannan wani abu ne wanda yake makarkashiya domin gwamna dr abdullahi umar ganduje ya tsorata ya tabbatar da cewa faduwa zaɓe ce take jiran sa ranar asabar shi yasa yake kokarin haifar da duk wani rudani wanda zai nuna cewa kamar akwai matsala dangane da takarar injiniya abba kabir yusuf mu a gurin mu wannan shure-shure ne wanda ba zai hana mutu a gwamnati ta shiga ciki tsindim na gaya maka na kara gaya maka wannan karar da yadda aka aka kaita da yadda aka gabatar da ita da komai gwamnatin Kano tana da hannu dumu dumu a cikin wannan al'amari to amma Alhaji Mustapha Hamza Buhari ba kwana da ke baiwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa to yi idan muka raina kasuwa ko sautu ba mai mata me ruwanmu da primaries din pdp waɗanda suke a pdp mutane ne wanda suke da ilimi suke da hankali kuma ba za su yadda wani mutum iraina musu tunani ba sau da haka wannan abu ne da ya shafe su ba mu shiga harka primaries ɗinsu ba ba ma sa gabanmu kuma zaben da muka yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya guda ashirin da 24 ya nuna musu ansa mu zaɓe muka fito mu 'yan siyasa ne mun shirya wa siyasa mun shirya fitowa fagen zaɓe na siyasa mun shirya wa mu fito ranar tara ga wata asabar mai zuwa in allah ya yarda waɗanda suke ja da dr abdullahi umar ganduje ko da 'yan majalisunmu guda 40 na jiha mu ɗaga su mu nana da ƙasa da ƙuri'a mu tabbatar da cewa mun cinye su cin Talle ɗaya tilo mu akan wannan tsarin muke. Tinire jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar wancan hukunci na babbar kotun tarayya yayin da ya rage kwanaki biyu hukumar zaben Najeriya ta gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da a jiya Laraba wata babbar kotun tarayya da ke jalingo a jihar taraba ta soke zaben dan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar apc alhaji sani da abubakar saboda bayanai masu cin karo da juna da ke kunshe a takardunsa na haihuwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Gobe takwas ga watan Maris idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake kiyaye ranar mata ta duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi kare haukokin mata. A bana za a gudanar da bikin ne da taken daidaito domin ci gaban al'umma. Wakilinmu Zainab Babaji ta gayyaci waɗansu shugabannin mata domin bibiya kan taken na bana da kuma yadda za a yi amfani da shi wajen ci gaban al'umma. Matan da muke tare da su su ne jennifer yarima shugaban matan jarida a nan plateau hajiya Mutu abdulsalam abdullahi ina kungiyar hec foundation wato kungiya mai lura da yara mata a taimakonsu kuma a makarantu har yanzu ina bangaren mata na jama'atu nasarar islam sunana rahila goji ni ce shugaban mata na zumunta mata ekwa a Gabon LCC. To masu sauraron mu kamar yadda kuka ji masu waɗanda za mu tattauna da su sun gabatar da kansu kun san cewa mata ne waɗanda suke aiki a tsakanin mata waɗanda sun san wato matsalolin da mata ke fuskanta kuma za su bayyana mana matsalolin da kuma hanyoyin da za a samu ci gaba domin inganta rayuwar mata musamman a nan afirka kasashen afirka inda ake samu mata suke shiga tsanani da yawa to eh, daga farko zan fara da ke uh, madam jennifer yarima kina shugabantar kungiyar mata 'yan jarida a nan jihar plateau idan kika dubi taken wannan eh, ranar mata ta wannan shekara shine akwai batun wato yadda za a yi tunani a kan daidaito na mata sannan kuma a kai batun yadda za a yi gini da kuma hanyoyin da za a bi domin a samu wannan daidaito da kuma samun sauyin rayuwa wa mata me kika lura me kika sani game da wannan take na wannan shekara to na gode da wannan zarafi wannan taken ya yi daidai domin halittar na mace a cikin shirin ubangiji ba kuskure ba ne ah, ubangiji ya halice mace domin ta inganta rayuwar namiji kuma a yi rayuwa tare a cikin salama wannan taken yana nuna mana cewa muna bukata mu yi tafiya tare idan ni na mace ne ina da miji bai zamanto cewa uh, ah, bani da yanci ba na mace tana da yanci an kuma yancinta bai zamanta cewa suna kafa da mijinta ko kuwa da namiji ba babu muna daraja matsayin da ubangiji allah ya ba ma kowa namiji kan gida ne namiji namiji ne na mace na mace ne amma ba wai domin na mace na mace ne sai a ci mutuncinta ba babu akwai zarafin da ya kamata a ba na mace domin akwai abin da ubangiji ya sa cikin na mace wanda watakila namiji bai da shi mu ba da wannan zarafi domin mu ga menene ubangiji ya sa cikin na macin nan wanda zai inganta rayuwa a cikin duniya ga baki daya mata ubangiji ya albarkace mu sosai so ina ga idan muna tafiya tare za mu taimake juna kuma za mu gina juna kuma za mu gyara kasanmu in gode eh, madam jennifer zan zo gurin ki hajiya ramatu wato me kika fahimta da taken nan na bana sannan kuma ta yaya su mata za su yi amfani da shi wato domin inganta rayuwarsu mace akwai hanyoyi da yawa da za ta iya bi ta inganta rayuwanta a zamanin yanzu ya wuce da mace za ta zauna ta ce za ta jira sai miji ya mata komai mun shiga zamanin da ko ke ne yau wani ya ce ba ni yau ba ni gobe za ki gaji bari a ce miji ina da kyau mace ita ma ta tashi ta taimaki mijinta ba wai mun ce wai muna so mu zama da kafaɗa da namiji ba ko addini mu bai yadda haka ba mace Allah ya riga ya sa wai tana ƙarƙashin namiji to tunda Allah ya ce muna karkashin namiji sai mu yadda muna karkashin namijin amma ba za mu zauna mu ce ba ni wannan ba ni wannan ba shi ma zai gaji hmm. bayan gajiya ina da shauran uzuri an dai san uzurin shi na farko shine lura da ke duk da hakan nan ke ma yau zaki ya iya tashi ki abun kanki sai in ya zo ya ce wai ki gaya mishi ga abin da na yi ga abin da na yi in ya baki alhamdulillah bai mar miki ba kenan duka karuwan ku ne alal misali yanzu za ce za kori yaron ki daga makaranta ya yi tafiya za ki ce sai ya dawo daga tafiya kafin yaro ya koma makaranta kin gan kina da abin yi zaki ki iya taimaka yaro ya koma makaranta ko yarinya ta koma makaranta kafin ya dawo in ya dawo ya ji wani labarin in dai namijin kwarai ne because ba dukan maza bane za ki taimako a gida su zo gida su ji daɗi ba namijin kwarai ne a ga fa taimakon da na ga taimakon da na zai ji daɗi wani har zai je ga sa miki albarka kuma to zaman zo mu zauna ɗin kenan ku zauna ku ci ku juna wannan wanke hannu wanke hannun dama a wanke hannun hagu cuɗe baya na in cuɗe bayan ka to zama eh, miji da mace kenan kuma mace ya kamata ke ma kake ce zaki zauna ki dogara komi sai miji ya miki ba zai iya ba Allah ne kawai mai iya komai To mun gode Hajiya Ramatu Madam Rahila Goji kina hulɗa da mata musamman a matsayin ki na shugaban zumuntar mata. Yaya kike ganin kamar wannan take na bana zai taimaka ma mata su samu hanyoyi da dabaru wanda za su inganta rayuwarsu. Madalla ina cewa Allah na gode da wannan zarafi. Aduwa ta zo daidin zama. A gaskiya mu kam a mu ta matan zumunta muna da sa'a domin duk koyaswa a kan eh, mace ta taimaka a gida wannan mun riga mun yi nesa da shi shi yasa kun ga matanmu ba zama ana kai ana kawowa amma wannan bai sa mu dauki kujerar maza ba a'a har wayo muna karkashinsu su domin ubangijin allah da kansa ya fara halitta namiji sannan ya bai daidai ya zauna haka ba ya kama mashi matamakiya mai dacewa in an ce kin dace to kar ki zama da dace ki zama kin dace in mai gida ya kasa a nan ke sai ki daga shi sai ki tallafa to kin ganin kina tallafa wannan komi sai tafi daidai to in kina kan tallafawa ba wai za ki yi karya a kai ba za ki yi gaskiya yayin da kin yi gaskiya allah ma zai sa miki albarka a duk lokacin da kin fita nema sa'an nan mu bar al'adu maza su bar al'adu domin mu ci gaba a cikin irin rayuwa da ubangiji yana so wayansu sukan daina yancin matansu su ce al'adansu ya ce mace ba za ta nema ta kamun a gida ba na fi karfi ki nema ki kawo domin ni in ci wai don ni na kawo ki dole ne ni in baki to kaga mace man da tana da kuzari ma da tana son ta nema ta taimaka sai a kawo al'ada a hana ta sai ka ga mace nan ta zauna kuwa ba daji take jin ba tana bakin ciki domin tana gan yan wanta mata in sun fita suna taimakawa kamar yadda yarwa ta ce in an kori yaro a makaranta kamin kai ka dawo ita ta riga ta ba yaro kudin makarantar ya koma makaranta amma nata sai ta zauna wai sai baba ya dawo ko kuma in ya yi tafiya ne sai ya dawo to ka gan wannan bai taimaka ba saboda haka a bar al'ada domin mu yi tafiya domin tsarin aure abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya Yanzu a madadin bakin namu Jennifer Yarima shugabar kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Plateau da Hajiya Ramatu Abdulsalam Abdullahi ta kungiyar mata a jama'atu Nasir Islam da kuma Rahila Goji shugabar zumuntar matan ekuwa ta kaban LCC. Sai kuma wakiliyar Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Chubahiro Diodone da sautin shirin alheri ke cewa "La tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kudu ba don haƙurin bisashe dabobin duniya, zakara ko to yake. Kafin mu kammala shirin ga labarai a takaice. To Hafiz shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa kore ta arewa na sake gina makaman rokoki kamar da rahotanni suka nuna yayin da tsohon lauyan Michael Cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin kasar. sannan gwamnatin venezuela ta ba jakadin kasar jamus sau'i 48 da ya fice daga kasar saboda abin da suka kira yana katsalan daga harkokin kasar ta venezuela masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulaimu Barma zai shigo da shirinsa na na nakasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada wannan shirin ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.